to shi zan zauna da wannan riga a jikina ana kun sanyi kai yanzu mai gida ka ga zancen da nake so yi da kai hmm. yaron nan auta ya fara zuwa gurin yarinyar nan Ka kaga dole a zaunar da shi a masa magana a san a wacce ake saboda kar auta ya zo ya ba mu kunya mu zama ƙananan mutane gaskiya kin zo da magana saboda shi dai wannan yaron in dai ba nuna masa aka yi yadda lamarin aure ike ba to za mu samu matsala da shi tun yanzu ko tun da har ya fara zuwa zance to tun yanzu ya kamata mu rinka nuna yaron ne da hankali saboda idan bai sani tun yanzu ba ne nisa gaskiya ba mu ba su ma iyayen yarinyar da zai aura za a ke kin san halin dan aure ke kika saboda shi aure dan hakuri ne kuma shi yaro ne wanda yake ba shi da hakuri yana da hakuri shi ne ba shi da wutarsa to amma dai duk da haka ya kamata lalle idan ya shigo in ya shigo ke ki fara nuna masa idan kuma Allah ya sa ina nan to sai mu haɗu gaba ɗaya ni da ke masa nasiha nuna masa shi aure ga yadda kike hakuri ake rayuwa ce ta dindindin wanda abin so sai dai mutuwa ta raba suke muku irin wannan zaman to ba sai ya gina kuri da juna musamman shi a matsayinsa namiji wanda shi ne zai aura to Allah da in ya shigo sai ku sami sai a gaya masa masa wannan nasiha a nuna masa daidai saboda haka a nasihantar da shi ko ku bai masa da ba. Allah ya kai ya kai da abin da yake ciki da sharri Allah ya kai Allah sa yin na Allah. Amin amin abin. Allah ba Ko Allah zai wani abin wannan wautar ta fara ta ko yaran Auren dan auta shi ne wasa. Shi ne samun lafiya. Saboda ba za a gaji ba. Sai ta addu'a. Allah ya sa ya zama alkhairi. Saboda dan auta sai a hankali. Irin wannan abubuwan sai ana nuna masa. kai kafin ya auren. to sai dai a ci gaba đi, đi, addu'a haka ne eh shigo taho taho taho taho sannu a asibitin za mu je a tsaya da ko mata taho to to yau haka taho dan mata taho taho to taho da ana da ana waye ni ne dan yo haka ya ya Ita ce Zainabu? Ita ce? ya sunan nata ne? Hasiya. Asiya. A'a ba a Hasiya. Hasiya. Baba. Ha Ha. Ha. ha ha Ha ha Ha. Ha. Ha ha Ha ha Ha ha Ha ha Ha Ha Ha Ha ya Ha Ha ya aka yi ya na gan a daman daga hoto miki ɗaukan hoto muka je eh, daukan hoto muka je ina ina muka ce to bari mu biyo mu gaisa ki zo so hanya ne eh. mu hoto gidan hoto muka je aka dauke ku eh wallahi zan ka muku ma kati daya ku dika sannu kin ji kuna nan lafiya ku dai eh, za mu koma to tafiya za ku yi to madalla to

koro mu bai ki duba ki ga ta tsakiyar mu nan yazo ki ta yi wuce da yarinyar nan oh! Allah shirya min yaron nan eh, auta ke ne fa in dan in zaki daga ta wa yaron nan bai kamata ya yi masa aure a'a mai gida a'a a nan fa a gizo yake saka tun da ya riga ya a mai, ba a san me gaba za ta haifar ba ka gani da jifan waje gwara na gida to yanzu saboda Allah wannan rashin hankali haka zai rinka karba mana shi a cikin gidan nan haka zai rinke mana wannan yanzu dai sakara ta kai dai ka ce Allah ya sa albarka to mutumi na wai nan ne gida nan ne a'a kai ba kana can ikwa ba an ce ka zo kai aure ka yi ka zo kai aure ka san ba ikwa na akwai masu shekara a ashirin ba su ga gida ba Ya ka gode Allah ma ni da nda da wuri haka ne shekara bakwai yanzu ka da da wuri a tenuwa ɗaya da rabi da ma da rabin rabi ma akwai masu ahirin akwai masu ahirin da biyar akwai ma wanda yanzu ba zai gane hanyar garin su ba a shekara bakwai nan fa idan gwamna ne ka ka fara leken fa za ka fita daga gidan gwamnati wallahi tallahi fa ga Allah ya samu da Allah ya samu da kun sha kun ci kwama wallahi tallahi kun ci kwama mun ci kwama eh, a'a a'a ni na ga haske ina kwallo na ga haske ina dau na ga haske ina wale zo ka huce zo ka huce lahiru a'a a aminin salemi abokin nan na ne da nake gaya miki wanda yake kiko eh ina ina lewu. eh, eh oh, daga lego ne wallahi ya karata wajen bakwai ina wuni lafiya lau lafiya kalau eh, lafiya lau wallahi ai ya jima iya ban labarin ki a waya Allah sarki mm. ka san da ke wayar ma na canja layi ina jin ya fi sau takwas. Mm, dan ka same shi ba, <laughs> kare yau aiki. <laughs> Kare a to a yi can kin san can shi ina biye biye eh. ni ko tsakani da Allah ke nake so kawai ke nake so iya ke to wanda yake biye biye dole za ki ga ya fi ka tsufa ai biye biye ma da amfani ne ai eh. wai na ya arago ah. ai nake ga ma yar alago alagai zaka ce ba ma ɗaya ba jar uban alagai kuma ka san ka san duk wanda ije iko ka ga ya kubuce ya dawo eh. to bai haɗu da kwatakwalli ba to yanzu ba nan nake so ba wannan dai ita ce kakkai tone tona haka ne dan inda bakin nan naka ita ba su biyayi <laughs> babu birki ba hamburek eh. to yanzu sai ka gaba ɗaya labarin iko sai ka kama kuma labarin iko yawanci ba labarin arziki ba yawwa eh. to wannan ita ce masoyiya ta a bar ƙaunata a bar mararina ta, zuciyata saƙon zuciyata so ita ce nake ta gaya ma mun dan yi waya ne da kai eh. eh ga ta nan ba gaya ma sunan ba ta koya ne kun da farin to eh wala ai ba eh, ga yara <laughs> eh wallahi tallahi alquran santala santala wuhu Allah <laughs> dar to to ya ma sunan ke waka a bakin mai ita kai ha ha Men? Ha, <laughs> ka san bakin na ne gaba ɗaya. Yalla ka san ɗage ta ga wundo. To ha.

ko ita ce aka yi mata waƙan nan da kai da ita da ke so yar ka asiya asiya eh. to yake na eh. na gode ba da a ah, zai wannan dama na zo in gabatar da shi Allah kai an sallame na an sallame ni an sallame ni alaikum. Anne? Annatu? Hannatu? Me gida. Da yake a ɗaki ne. Me gida san da zuwa. Ana hidima ne ko yaya? Wallah me gida wai miya sun kowa. Ya yi gidi. Sannu da zuwa. Yawwa yaron ne ya shigo? Bai shigo ba. Na gaba da shi ya ce ni ya ya ya ya zai je zai aiki a yaron. Me gida ka fa san abin nan ya taho. yana gidansa yanzu suna can za a yi fenti da sikiridin wani abu ne wani sikiridin. ne menene ko da ke kenan ko? Ina na san me. To ai mu a zamanin mu Allah na tuwo muka san wani me sikiridin. Wani abu fenti ne ake gogawa to. Abu ne ya zo na zamani. Hmm. Duk baka sai kashen kuɗi ne. Wallahi duk inda ka so minti ka da gidanka. Ka shafa kai yaɗe. shi kenan fa amma da ko wani sikiridin wani wane ne wani wani wani style da ake sawa daki ko style ko mene ne bangaren nan nashi da kayan kan masu eh. sai yayi gyare gyare eh to aiki san harka ce bari yanzu nan zan dabo yanzu nan zan dabo masu wuli yanzu nan zan dabo ma kaga a shi kana ciki eh ina muna ciki ana ana miss ne na fenti eh miss ake ba fara kasar bace ake kafawa a kai <laughs> ba kenan ta nake shafe ake da farar ƙasa ko a yanzu an siyo eh, tarazo da aka siyo tarazo an gama tarazo da aka gama tarazo eh. yanzu ana yin sikiridin idan aka gama sikiridin za a yi pop idan aka yi pop sannan sai a zo kuma sai a zo a yi masa fenti idan aka masa fenti eh. sai a yanka wannan sikiridin din da aka yi a raba falon bi ta sama nan sai a yi ashkala nan kuma sai a pin pin fin kala. Yawa amma. <laughs> Shi sikiridi din da ke magana za a yi eh, eh. da shi wannan tarazo ki ko menene? Tarazo. To shi kuma menene wannan? Baka ga mata yadda take ba baba. Wato ku dai Allah ya ku da wani tsatsa ba tsatsa banza. Mm. a shafe a daɓe gida a zuba siminti a ɗebo farar ƙasa a shafe a gida a kawo amarya mene ne za a zauna ana ana kuɗin yanzu ma nan zuwa zan je ta yi zan ba ta kuɗi ta yi ina ɗebo musu ruwan nan zan ba ta kuɗi ta je ta yi makeup makeup makeup makeup ko ba ba ku ba ku ko ku ba zamanin mun ku ba mu ne a zamani na ko fentin ma ba goga ba kaga da ta kasar na haka har yanzu yanzu kai yanzu kai saboda Allah eh. kwalliyar ba ta iya ba ka auri yarinya ba ta iya kwalliya ba ta taso a tarbiyyar gidan jambakin nan ba ta iya shafa shi ba ba ta iya shafa gida ba fa haka ake ba kuma na ganin yara ba suna yi idan biki ya zo zuwa eh. ake a bada kuɗi har dubu hamsin a yi miki fenti a je a yi har canza halitta ake ake biya a biya har wani dan gaba ba in baki da hanci an dan an dan an dan ta hato miki hanci an miki yawan dan siriri sannan sai a miki wani dan dan dan fare fare a nan gudan a miki el a ci balbal ga idan ki kama yawa yawa yawa a sa miki fesan kaf a hana sallah eh, baba nan a dan kawo wani dan jambaki a sa eh. da ta yi dariya kan ga wani baje ga <laughs> to abin da muke so da su ba dai za mu fasa ba kuma Ba sa yi maka nasiha ba mm. shi aure mm. ka kuri da shi bari da ba musu ruwan na gaba na haƙuri muna soyayya muna lauɗin mu kai ba mu haba a yanzu ba za ka ga haƙurin ba auta sai auren yi, an yi auren a ni fa inda muke soyayya nan da ita inda ka san lela majanun inda ka san nan na cikin titanic din nan mun fi su iya soyayya haka soyayyar mu take ba ta san fahina ba na son fahimta ba ta son raina ya ɓaci ba ta son ba na son ranta ya ɓaci tana gudun ɓacin raina ina gudun ɓacin ranta kullum gaya muke gaya junan mu muke kalmar soyayya sannan kuma rana ɗaka ku riƙa mana fata ba ba da Allah kuna cewa wani wai za wai mu yi haƙuri haƙuri me a tudu muna son junan mu. shi gida ba zai ga haƙurin ba je ka je ka ebo ruwan ni ne ni ne kai yaro yaro ne duk wanda ya ga ya aura eh sai biya eh saboda haka da yadda muke biya ma ina in kai aure dole kai hakuri to ko baba kana magana mu fa yan 2000 ne ake lissafi ko kuma 90 90 90 da haka ake mu kuma yan 2002 3 4 20 yan haka ne amma ku ku ko ya ku daga ganin kamar so da kai ka ga wancan talatalan nawa eh. uku ne eh. to a kama daya a kai wa mai soya kaza a hanya ya bankare sai gasa maka ba Allah dai ya na gode yanzu ke saboda Allah wannan yara haka za a yi masa aure wai yanzu ana cewa ya hakuri cewa ake cewa wai ai suna soyayya lobi in tokai waye waye da shawara to kuma me gida in ba basu sun yayi auren nan ba me kaga ni dai na fi so fa ka dai ka cire ma magana hana auren nan kai ce Allah ya sanya alheri Allah ya sanya alheri yawa yaro yaro eh Allah ya ba su zaman lafiya madalla yanzu zaka turo da namu miya zan turo zan turo da dan kashin miya Allah ya to ne Allah ya kiyaye yawa dai na dawo Allah ya bada abin da aka je nema amin amin oh auta kenan to Allah dai ya nuna ku saurara duniyar TV. Wanda dai abin haka a da yi, da yi. Da ke ake da yi. duk abin. da ni aka yi Ai ba ma rabu duk tun da yaro ya aure kuma shi kenan sai neme ka rasa. Ai ka san ba. Kai ba fa kai kai auren nan ba. Ni ba ni ne mutu amma ka san yaro wani lokacin sai kana sa ido kana sauraro da ke faruwa a gida to yaro ne shi dan karami amma ai ka san duk wanda ma yaro da wannan dan naka kai ka san halin dan naka ka san shi an ciwo idan mutum ya fiye ci yi masa aure natsuwa za ka gani sosai yadda ba ka tsammani to ga shi nan dai an masa ba dai an masa ba yanzu kuma ka san wani yanzu zai baka mamaki kuma ka san wani abin da kai ce eh har abada yaron nan tun kai aure yarinyar nan ina jin ka ina nuna masa ba ku ji aiki duk wanda ya aure mu wannan ai sai an yi nasiha ko yanzu da ji dadin zuwan saboda hakuri shine tushen da ji dadin zuwan auren da babu hakuri ba za a zauna lafiya ba gaskiya ne eh. to amma kullum ne ina jaddada masa kai ma ina son in Allah ubangiji ya sa ko da kun haɗe shi yana nan ne eh to ba ai ba sai mun haɗu ba in dai yana nan yi masa magana mu haɗu mu masa faɗa ai ka ai in yana nan hmm. kawai ai masa magana ya fito a yi masa rubdugu a nuna masa ya duniya take a an an yi a ganga lafiya lau lafiya lau lafiya lau abokin ma bai lafiya lau eh, eh. an an ye ina zuwa haka ah, ah. Ah, ai ba komai bane wannan da cikin so ne ji wallahi ka gani ko ka ga dan ko. a'a wai ina ina za ku je ne shoprite iya menene shoprite wani guri na nan in ka bi hanyar can za a je ake zuwa a yi siyayya eh na ga to za su sha askiri. yar madarar nan ta kwanso ba to ani ne ya ce askiri na ce wata madara ce ta cikin kwanso to ka ji shoprite za a je a sha askirin wai ina ne shoprite ne <laughs> da ai wani guri ne da samari da yan mata za mu ko kuma sabon aure ya kara sabon aure na su kuma ba su da abin su shakata ko su yi siyayya ko a sai kayan daɗi haka dai irin na ango da amarya kaga auta ma baka fito ba za mu kira ka abin da ya sa da muke son mu ganka saboda wani abu guda daya yanzu ba yaro ba ne ka shigo sahun manya duk mutumin da Allah ya sa ya arziki irin wannan wanda kai to ya goda Allah sannan kuma ya kama kansa ya nutsu abin da nake nufi a nan shine kai yanzu ba yaro ba ne ka girma ita ma kuma ta shigo sahu wani sabo wanda ba shi take yi a baya ba sai ka yi haƙuri musamman kai ita ma kuma sai ta yi haƙuri sai sun yi haƙuri da kuma na ji kamar ana kira aina yawa ya shi ne ya zo da motar nan yallo ɗaladi ka faka ya eh, da Allah ka sa mata AC ga nan zan zo dan Allah minti kaɗan ya ka saka mata AC Eh, a ah, haba, a ah. Ya Allah barki, kan shi ke na haimun eh, na na zo Wane ne? Dan ladi ne maka na ce zo da motarsa. Ya kai mu shop right in muka. Au yanzu ba za ku hawa da sau ba zai da mota? Ta hawa daidai sau tara amarya. Kai, kai, samu. Eh? Kai. Kai. Kai. Jina saurari ne. Na gaya ma maganan nan. Na gaya ba ba sau ba su yi ba. kuma zan sake jaddada maka ga babanka yanzu hakuri dole a dinga haƙuri da juna dole ku rinka hakuri da juna tsakaninka da matarka ke ma dole ki hakuri da shi auta duniyan nan ba zai kaji bi ta asali ni ba bai kwari da karo ana ji ina jinka shi koyaushe baiwa Allah nan kinga dan Allah in na zo ki dan bude fuskar ki a ganki mana <laughs> wani abu ne ta bude fuskar a kai idan ka san dan leliya na au eh, tun da muke da ke kin taba bata min rai na taba bata miki na taba zagin ki kin taba zagi na na taba fihi da ke to kai ba wannan magana ake yi shekaran mu ɗaya muna love da ita ko sai dai muna ta tsakan fure kuma yanzu ko ku zo ku tana cewa wani ya hakuri maganar da ake maka maganar yau da gobe ita yau da gobe sai Allah duk mutumin da aka ce ya ajiye dan adam a gidansa a matsayinsa na mai gida dole sai ya yi haƙuri wasu ba to banda nan koya sai. na san ki na yaba da halinki jiki da surarki ba da hannunki ki ban wuta ɗan muna zuwa da Allah muna zuwa muna baba za mu je kai eh jika eh za mu je eh, jika ma dan Allah mare ni mar lab in ma zan abu mai kamayya la dai <laughs> tayi waje tayi waje su au jakan ma kai zaka rike kai to ni tun da ai kai ba sa nan sa kai ba ta nan sa yanzu ka jakan ma kai zaka rike mata ai me yanzu jakan ma kai zaka rike mata eh. Auta? Eh, Kai duniya a ba. Ah, so, ai ku lokacin ku. Ina Kaga, kaga, kaga duk maganar da muke masa hankalinsa ba a nan ita ba. Hankalinsa yana kan mata. Dama haka wannan auren yake? A'a. Yo, ai shi yasa na gaya ma shi yasa ba na san da nita da gidan nan. To aiki ya same ka. Saboda ban san abin da zai fashe ba bayan na bar gidan. Wallahi tallahi da ila aiki ya same ka. A'a, in baka tashi ka tsaya tsayin daka ba. ya uwarsa kai ba a gidan kake ba ke halatu ba ga wajen sa ba ba ka ba kina ji ba za ki zo ki gaishe da shi ba kin san ya zo ba za ki zo da shi bacci take da ah, a ta zo ta zo gaisa ta ta san abin da ta aikata mai gida ka san fa bikin nan da aka yi akwai gajiya Ina gajiya. Ina gajiya. Lafiya. Ya gida. Don Allah wani abu na gani wanda sai nake ganin ya kamata in miki magana eh. shi dai a gabansa aka yi yaron nan dan auta da Allah ku sa ido a kansa a kuna da shi da zaman ma ita take ke kike cikin gida ke kike ganin abin da yake faruwa a kuna da shi eh, iya kar abin da zan gaya miki ke eh, a kula da shi do Allah dan wannan wannan al'amari dai kam da ila wucewa zan yi bari bari bari da kanka bari da kanka ko ba gida ne an gode madalla kana da gida ana huta ji zan fita sai na dawo kenan da Allah ki kula yaran nan ba su dawo ku eh. to da Allah ki kula ina son ki rinka sa ido tun motsin su ki rinka sa kullum kina ji kin san harka yaran nan sai a hankali yawwa ni zan fita in kuma action ki sa musu sa musu ido yaran nan to mai gida saboda harkar al'amarin harkar yaran to ya an tafi da daɗi an da ɓaci to ina ta baro shi kuma mijin wai burki an zo ta faru ta ɓaci hakurin yau zai ga ranar hakuri ne gida da kake ba shi su suka san me suka je suka kullo ne ya haɗu shi kin gani ko ba abin da ban gaya da nan ba ga sunan sun fita rimi rimi yanzu ga nan sun dawo rai a ɓaci akan al'amuransu ko mai gida banza ni za wa hauka wallahi wallahi hidin banza hidin dan ma he iska ce ke he iska ce ke bayanin ya babban gari sun kai kai ba magana nake ba kai me haka ne ba magana nake ba ba me haka menene Baba da na ga dan uwana Isa Fry bai zo bikin mu ba yana Lagos ya jin kawai dan ya muna gaisa da shi wai shi zai mare ne zai mun duka fitin mai nan mutane. ne ne duka ta? ya za a duk irin inda nake bata kula nake kaunata nake santa a cikin zuciyata wai yarinyar nan dan tsaba wulakanci wallahi zan babbara da ke alkur'an zan mutu zan hada mata jini da jina mata mis kai ba na son wauta me ba mu gaya muku ba me ba mu gaya muku ba Ina za dan lare da zuwa ina za da Allah wannan wayar shi dan laran da ya dauke ki a motar ya je kai sai hadda shi a cikin wannan tada hukuma ha da Allah ina zuwa me ban gaya ma ba Kada ji muna zuwa shauraye kawai yare ya dan mutu ba da yadda ce mure ai ga ɗauwa na ko kawai daga ta da wata a ciki ta tsaya hajji lariya ba ni ga gaula ina can nesa eh. zan je in biya kuɗin lilo mumi lilo a he ni nan ana lila ne. kawai yariya da wai na zuwa ta ce wai dan uwansu ne eh? da hauka tsaya baba dan uwana ne fa kaji dan uwanta lokacin bikin mun fa bai zo ba fa yana Lagos fa yana yakin gungun bai samu daman zuwa ba yanzu kawai din ya zo na gan shi a shafai mun tsaya muna gaisawa kuma sai ya tafi ya bani mhm. kai bi saka mafi dai to ai hakurin da ake baka kenan yana gaya ma hakuri hakuri ya kace kai waye waye kaga eh? a nan na sa ka a gaba a gidan nan na ce da kai haƙuri ake duk wanda ya aure sai ya haƙuri abokina ya zo nan gidan iza ka jaddada dama ga uwarka nan ba irin abin da bata gaya ma ba amma ɗaukan mu kake mu musa abin da ba mu san ma menene rayuwa ba a gaba na hafuska ka bani yarinyar ta marika wai saboda kai kana son ta ko wai kai kai kai kai kuna son juna Yallaba ne wai. Eh? ke kuma idan miji yana faɗa yana magana ba a yin magana ba a magana sai ki shiru na gani ba shi na har ja sai ki shiru ka gani fa yanzu kai ka sa hannu ka bare ta wallahi ina ina lob din eh ina lob din manta ne da ita ina ina ina da aka ce ku hakuri ina ina ji ne ana cewa marata marata zuciya ta ɗaya tana kai hakuri ɗaya ne wala ɗaya zuciya tana kai haƙuri ɗaya kuma tana zabga mata mari ko ni kuma na kaure ta da mari to abin da ake gaya wala nan ma haida ne mata ɗaya to haƙuri ke da ake haka ne gaskiya ne duk mutumin da ya aure kaga kaga kaga mai da ka eh shekarar ka san shekarar mu nawa da ita a ni ban taba je kun faɗa ba sai so ɗaya ka taba jin mun yi faɗa da ita sai so ɗaya so ɗaya ma akan kare kan kare a kaina ne ai da daddare ne lokacin ina yaro a kanka ne ya kai saka wallahi kun ya faɗa to ni dai gaskiya zai daga haƙuri insha Allah to duk mutumin eh, zan dinga haƙura to duk mutumin Allah ba ki haƙuri dan Allah ki haƙuri ni ba zan haƙura ba sai sai rashin lafiya wannan haƙuri a ai durƙusawa da ba kai ya bane kai ku rantsa idan <laughs> ban je ba dan kasan ba da haƙuri yau kuma a ne ba ku haƙuri ko fitaka eh daga nan ma ya so ba ta hakuri ba ta hakuri Allah ya shirya dan Allah dan annabi ya hakuri da ya hakuri Kai, kai, kai, da kai ka ba ta ɗauka ba. Me gida ina ruwan ka ne me gida. To shikenan a dora. Abin kalla dan nishadin